kurman zubi eh, mun kurman zubi ko me ya zuba mun ko me za ka samu ko ya zuba mun kurman zubi za yi mun na gaya nana tawa kurman zubi za yi mun fa kai ai ka haka ya hakuri jira gara na wai ta ce ana gane jira ai kuna da gane ba ko mun gane na ce kurman zubi za yi mun mun gane ba da nan da zuba ba wannan harare harare Dari biyu a ah. ai na dau wannan kuɗaɗe ne wallahi da rigima za a yi tini ne a nan ba kana ta yin abu ma bata san kana yi yar halal kamar san za a yi ta haka ma da haka kuma ta ta mai da haka ya ta ce ya ɗauka ta ce ga ita bata ma san yi ba kunu a wani gida ya mai da ya ina ruwan na goye da kwano wannan ayin rashin kunya ce da bulaƙanci da rashin sanin aikin da su ya ba ku zuba mun waina har a zuba mun waina ne ba ta sha kan waina ba wannan bulaganci ne billahi ya hakuri karbi kai ki canja mai dan kuma Allah wannan cin mutunci na kan ai miya ta sha kan waina shine bai daji kai hakuri daji ka zira ba kana laluba kana tsama ya hakuri ta hakuri dan Allah ke ki zuba masa shi nan malakin da zuba masa ba sa

ce bar Allah Allah duba mu wannan da na gani sai ce ko kwadalla ce America ce ko Japanese bai yar da irin tamu ko kwadai sai fa yawa biyar tamu ta mai an samu matsala mai ta fita wanda kake wallahi matsala aka samu bawan Allah kudin mu zaka ba mu dan Allah ba ma son wasa. A ce ce ce ya guda. Wallahi matsala aka samu ba guda. Ce ta wallahi. kai ba zai wa bukatar Allah na tsara har shi ba ka kariya da kariya wallahi ba zai taba sakuwa ba bindiga wai aikin dan sanda da nuna mana nan wa za ka yi aikin sanda nan wallahi ba wannan magana da aikin kai ai dai hakuri kawai da hakuri da kuma wallahi ko ai abu da abu da Allah na tsara wallahi da ai da Allah ai ai wallahi sai abu da ai wallahi ba ta ba ta kai sata wuta wallahi sai ka dawo wallahi ba shi sai ita a ganin Allah ya annabi ne kai ina ciki me yake faruwa ne anan haka wannan mutumin zuwa ya ce mu zuba mai abinci ya ce a masa kurman zubi muka masa kurma kuma mu kawo kuma kuta wani confident zo muka zuba masa muka bayar aka kai masa ya fito yana faɗa ya ce miya bata sha kan waina ba aka zuba masa miya ta shallake waina ya je ya shallake yunwa cikin saka baki ɗaya da abinci na me zai fito mu da muke za ka ba mu dubu ɗaya muka rage maka ɗari biyu muka ce gaba da ɗari takwas sai a ce wai ɗari naira biyar ci. dan rainin hankali ka sai rogo amma gyara da dankali ido za a koya a bacci yasa maganar da suka ah. faɗa haka ne ko ba haka ba ne obey and complain officer abin da yake faruwa eh. na zo nan na ce yes na ce a yi mun kurman haɗi kurman oh. haɗi ya kurman mm, haɗi ya mallaki komai an sa waina an sa nama an dora bijimin nama a kan da man shanu an sa man shanu na shiga ciki na yi bubuyi na dauki waina naman kaza da ne kaza da aka samu eh. kudin da na ajiya cikin hulata an samu wata yar matsala da hukuncin da ya dace Din naira ɗari yana eh. zaman naira dubu ɗaya a albashinka. Ba wai ya biya maka wani a bagar. Eh, a wanda fansa tuhin din. Fansa tuhin din cin waina ba kuɗi.